والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي القول المفيد منا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين babin da yake bayani akan cewa dalilin da ya sanya ɗan adam suka butulce ma mahalicinsu suka kadirce ma mahalicinsu shine wuce gona da iri wajen son mutanen kirki malam yana tututo ayoyi da hadisai mun karanta hadisin wato wani hadisi na imam bukhari za mu tashi ƙauluhu la taɓaruni hadisi na gaba akwai hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wa'ali wasallam da yake cewa kada ku wuce gona da iri wajen gona shi ne la ne al'itara al ga cikin madai in ba ka san al'itara ba shi ne wuce gona da iri wajen yabo ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya cancanta a yaba masa bakin gwargwado aikin da aka sa shi ya yi ya yi to ya ce amin in kun tashi ya ba min kada ku wuce gona da iri wa hadhan nahyu yutamalu annahu musabbun ala tashbih ala hadha tashbih wannan hanin zai yiwu ka gina shi akan abinda manzon Allah ya kamanta da kansa wa huwa qawluhu kama atarat an-nasara ibn maryam kamar yanda kiristoci suka yaba wa ɗan maryam nasara sun yaba ma ɗan maryam zai yiwu manzala ya ce kada a yabe shi ne wato ya gina shi akan yadda kiristoci suka yabi annabi isa alaihi salam haifu ja'aluhu ilahan yanda saboda so suka ce mashi Allah so ne ya sanya suke ga shi Allah ne au ibnan lillahi ko ko a'a shi ba Allah bane shi dai dan Allah ne saboda so to a cikin su ba baban shi wabi haza yuhi qaulal busari malam yace anan ne zamu zo da maganan imamul busairi imamul busairi malami ne na aqida malami ne na na abin na na na ilimin hadisi ulama'ul jibr wa ta'dil malami ne na hadisi idan ya kawo wata ka'ida a ilimin hadisi zaka ga an saurin karba galibi ba a cika samun shi da matsaloli ba amin a cikin aƙida idan ya kawo abu wani lokaci za ka ga sai an tattauna wani a miƙa mai wuya wani a janyi amma galibi in kana karanta littafin wannan zamani na malaman da suke bin ta haƙiƙin akarin hadisi za ka ji wani lokaci na cewa imamul busairi ya wa na fiƙa ne to imamul busairi a ɓangaren hadisi bai da matsala amma a ɓangaren aƙida yana da matsala kuma yana yawan samun zani Allah ya fi mashi a baitu tana cewa da ma da atkun nasara fi nabiyihimu wahkum bima ita madham fihi wahtakami ko wahtakimi da ma da atkun nasara fi mu. yana cewa kai kake yayi <clears throat> abinda nasara suka ambata ga annabinsu ta shedinka wannan da'awar da suka yi nasara ga annabin su kai ka shedinka kada ka yi irin wannan da'awan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hukum ma shi'ta amma ka faɗi waƙe na yabo ko kuma kalmomi na yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima shi'ta yadda ka ga dama madahan inda yabansa zaka yi fihi game da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko garin mada manzon Allah shi karan kansa wahtakimi ka kai mutuka wajen yaba ko da ka kai duk abinda zaka raki ko ko me zaka raki to ka raki ku ka dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam busairi yace kana da dama in dai ba irin da a wannan tsara bane in dai ba za ka ce mai Allah ba in dai ba za ka ce mai dan Allah ba to kai sai ka yi gona cikin mazala na cewa wato wato cikin fiyayyu a al'umma ta wanda za su zo bayan ne cikin fiyayyu a al'umma ta wanda za su zo bayan ne su ne mutanen mutumin da zai taso ya ji labari na ya so ni ya ji ina ma dai da a ce zai rasa dukiyarsa ga baki ɗaya da iyalansa don ya gani saboda yadda ke so na to wani yana bikin cikin biyayyu to ka ga ko sai wannan kalmar da ya fada yana da tsauri kenan ya nuna duk wani abin da mutum ya faɗa na yabo in dai ba irin wancan ba ne ko me ko an karba kuma kaga a nan ne ake samun matsala a yanzu sai wani ya zo wajen yabon kuma ka gina faɗin wasu kalmomin wasu kofin ba zahiri ba irin waɗancan bane, a zahiri amma a haƙiƙa irinsu domin wasu haƙoƙin na Allah ne wasu haƙoƙin na Allah ne sai ɗauka sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai da ma qalahun nasara imamul busairi yana cewa wato muhammad busairi su miki na bayani da ma qalahun nasara kiyali abinda kiristoci ko nasara suka ce inna isa alaihi salatu wassalam ibnullah ce isa dai annabi isa dai a wannan dan Allah ne au salisu salasatin ko kuma ɗayan alloli guda walbaƙi amma duk wata kalma wadda ba wannan ba illa famika fi madadihi ka cika bakinka da yabo manzala da wannan ka shi ka yabe shi saboda ya isa abin yabo walau bi ma la yurdi kaga malam sai ya wuri kokaci ko da ku da kalmar da mazalan bai yadda ba to ai ne kawai kokacin da kowa sai an same da zame ya samu mutum da zami wani lokaci Aksarin masu waka da waƙe akasarin wanda ma za ka ga suna dagewa su yi waƙan su kare addini sai ka rinka samun su da zami gpg to Allah ya fi masu da mu gida. wa ya tamilu annan na amun zai yi wuto shi da mazala ce kada a yabe ni irin yadda kiristoci suka yabi dan maryam kenan kaga idan wannan ne idan ka ɗauki fasara a haka duk kalmar da ka faɗa in a zahirin hadisi ne a zahirin shi yana nuna duk wata kalmar da ka faɗa ba irin wanda ya kudu da nasara ai ba irin wanda nasara suka faɗa ga manzo Allah ba to baka da laifi ne zahirin hadisi shi ya sanya shi ma wannan ya faɗi baitin a haka ya dauke shi a zahirance kenan in ka zo da wata bakuwan kalma ta yabo ta manzo Allah sallallahu alaihi ba irin wancan bace tuti girman ta ba mu. malam yace wa ya tamilu da ya amma zai yi hanin gaba ne ba haka ke ba ana ba zahirin hadisin take nufi ma'ana hadisin take irin wancan kalma da za ta nuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ne na Allah ta wanda ya tafi ba kawai ana nufin kalman da yahudu eh, kalman da nasara suke faɗi shi ne kadai matsala ba saboda su kalman da yahudu suke faɗi game da annabi isa sa'ai mummunan kalma ce Allah ya kare mu su sun kai matuƙa ne wajen zargi su kuma wannan ta suka kai matuƙa wajen yabo wani lokaci ana samun irin wannan matsala idan ka ga gaskiya ga gaskiya an diran mata to kai kuma kai yunkura wajen kare ta wasa a ba irin ya ba ci kuce gona da shi inda ai tabbas yahudu sun jima annabi isa mutunci sun kai matuka sun ce da shi da mahaifin shi biyu mazalata shi dan zina ne ita ko mazalaciya ya za ta yi wata da ya za a yi mutum a ce bai da baba wannan bai kama tuka sukan annabi ba yi ko wani ne ma gama gari irin waɗannan kalmomi ba ai ba ƙananan kalmomi ne bala sana da ta ne su kuma wannan abin ya kona su da ya tashi da suka tashi mai da martani da suka ce don Allah ba ma ku ba gashi an same shi Allah shi ne baban shi Allah ya kawai zafin son annabi isa da sukan da ya kai mai sa suka je mai da martani isa da yadda za a soke ka ko a soke addini ko a soke sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kada zafin sukan ya sa ka kuma kamar yadda martani kai ma ka wuce gona da yi kai dai ka tsaya nan dai ganewa daga Allah ne kuma shirya daga Allah ne Allah ya nufa za su gane za su gane za su shiri za su shiri saboda haka malam ya ce wa ya tamilu annan nahaya amun zai yiwu ya zama hannun a'a ba haka ake nufi ba ana nufin hannu ne gabaki daya fa yashmalu ma yushabihu ma hukunuwun na nasara fi isa munu maryam wa ma duna sai ya zama kenan ya haɗu. abinda nasara suke ce ma nabi ita na yabo da ma abinda ba shi ba to duk ya hadu guda duka manzala sallallahu alaihi wasallam ya kore shi kada a yi mushi yabo irin wannan yabon kada ya ne baya bukatu shi an gano wannan ko waya kunu qauluhu kama azarat nan da ce kama azarat an-nasara ibn maryam kama azarat wannan kaf bi sai zama li mutlaqit tashbihi لا للتشبيه المطلق لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق sai zama limutlaki tashbihi duk wani abin da za a kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi wanda yake siffan Allah ne to mutlak duka an kore shi la litashbihil mutlak ba wai abinda aka kamanta shi a hadisin gaba ɗayansa domin <clears throat> in ka kalli zahirin hadisin abinda aka kamanta aka kamanta shi da yaban manzo sallam gaba ɗayansa wani ayi an kama a barat wannan tashbihul mutlaq wato duk wani yabo da nasara suka yi ma isa irin wannan na cewa shi Allah ne ko dan Allah ne duk da fuskar da ta taho to ka kore ta wannan kaga ya zama a attribute al-mutlaq amma mutlaqut tashbih ba haka yake wannan ilmin balaga ne da yake kuna da karatun larabci mutlaqut tashbih shi kuma am abinda ma ba a faɗa ba in dai cinin irin wannan ne to ya shiga malam yace yana fahimtar wannan hadisi ba da zahirin shi ake aiki ba ana aiki ne da ma'anar shi dan inda zahirin shi ne to zaka fada ma maganar busairi sai zama duk wani yabon da duk wani wanda zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saki maran sa ya bi shi da duk kalman da ya ga dama ko da ko wannan sufan ta Allah ce ya bi shi mutukar sufan ya wato nasara ba su faɗi ba su jigina ta galibin ba don wanda mazala ya kore wanda nasara suka jingina ma na bisa ne kadai banda wannan bai kore wani irin yabo ba an gane wannan ko saboda haka akwai mace tsakanin mutlaq tasbih da tasbihul mutlaq لأن إقراء النصارى maryam بن مريم ثوبه القلوب في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما دومين su dalilin da ya sa nasara suka yabi annabi isa suka wuce gona da iri saboda tsaban san shi haitu ja'aluhu ibnan lillah sai suka ce dan Allah ne wa salisu salasa suka ce ɗayan uku ne allolin ma uku ne to ɗayan uku ne yake wa dalilu ala annal murada hadha qawluhu inna ma ana abdun wa qulu abdullahi wa rasuluhu wato manzo sallallahu alaihi ce inna ma ana abdun ni bawa ne wa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzan Allah ɗan saƙo ai galibi a rayuwa aka ce kai ɗan saƙo ne zai ganin kai ba komi ne ba kai ba kuwa ne to kun san saƙo Allah ne fa ɗan saƙon wani irin ka shi ne kai ba komi ba amma ɗan saƙo Allah ba ƙaramin magana ba yace ni in kuna so ku yebe ni ku ce mun bawan Allah manzan Allah shi kenan yanzu da wani zai ɗauki alƙalami ya faɗi kalmomin yabo falle goma ko falle ashirin rubutun zube ko waƙe kai kuma ka ɗauki fallen takarda sai ka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu to kafi shi so da ayyukan zala ce in kuna su yabe ni yaban da zan ji daɗi hankali na ya kwanta ku ce ni ba Allah ya ku ce ni manzan Allah ne dan sako ne saboda ni ba Allah bane Allah ne Allah ne ni ban wuce dan sako ba a fadan Allah ban wuce dan sako ba amma ce ni shi ne ko ni dan shi ne ko a ai cikin kalmomin da Allah baya Allah baya su a jingina mai da ko a jingina mai mata Allah ya kare mu yanzu an samu kafircin da yake wannan lalacewa har da baba uban Allah kalu qur'ani tabbas ya kore a ce ma Allah na da uba amma ba faɗi wannan kalman ba sai yanzu saboda jin kan Allah kuma da tausaya mana an kyale mu ga muna har yanzu wannan kalmar ita kadai ta yi ta ba kowa kowa dan abin da ya aikata da ni da kai daga garin da aka haife mu zuwa yau mu je a ta aiki kirinin din wannan mun sha mun sha mun sha mun sha amma babu uban Allah ko ba faɗa ba an tara jama'a an ma yi waƙa an ma yi kasas an tura ko'ina akwai babu uban Allah ta duba ba a ce ma Allah na da ɗa ko mata sama ta kan girgiza ko kasa to a ce Allah na da baba fa Allah so ji tun da ya kora ka ya ce lam yalid wa lam yulad amma ai da a wancan kalman an faɗa an haifi Allah da an fara da cewa lam yulad wa lam yalid saboda a ce an haifa Allah kuma Allah ya sauri. saboda aka ce ku ce mun abdullahi ku ce mun rasulullahi kisa cikin sunayen mazala ce ba a yi suna kaman abdullahi ba a cikin suna ba ya ce in kun tashi sanya suna ku sanya ma'ubida ku sanya ma'ubida wato sunan da ya fara da abu a jingina ma Allah ce wannan abin da aka haifan bawan Allah ko Abdulrazak ko Abdulgani ko Abdulkaza ko Abdulkaza sunaye dai sai yawon sun yi ƙara warwarewa ce kai yayyan suna fa shine Abdullahi da Abdulrahman Abdullah Abdulrahman ya yanka guda ɗari ne duka ka sa musu guda ɗari ne ko ɗari da ashirin maza duk ka samu su abu wani abu ka zaɓi a cikin suna first class ka zaɓa isa maza da ce ni fiye suna su ce man abdullahi ya ce kuma fiye suna abdullahi Wara Kulu rasulu qawluhu ma ana abdun ai laysa li haqqun min rububiyya ba ni da wani haƙƙi na rububiyya na halitta ba wani da wani haƙƙi na halitta ni ban ba ni da to ai ba ni tasrifi komi ba ni ya biyu komi wala mimman yaqtasu bihi Allah azza wa jalla abadan kuma ni Allah bai kebe ni da rububiyya wala mimma yaqtasu bihi Allah azza wa jalla abadan hakanan ba ni da hakika duk abin da Allah yake banta da shi shi kadai a abada abubuwan da Allah yake kwanta da shi shi kadai har abada ba da haƙƙi akan wani, kuma ba da haƙƙi akan rububiyya Allah na son kuma yana son rubuta mushi kuma ya tawo rubuta mushi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku ga ku bauta ma Allah yanzu wanda ya dauko gunki ya aje gunki ya tawo mushi ka rubuta ma shi ya sanya galibi abubuwan da ake bauta mawa idan mutum ya je gaban Allah sai ya rike da zai su dai waɗannan abubuwan da ake wuta mace a wuta musu ba yanzu ka zo an ka tsara majalisa ka kawo doka ka ce sai an kawo Allah an aji sai an kawo sanda sandan nan ta taɓa cewa a kawo ta ta taɓa cewa sai da ita shikenan shi sanya abubuwan da aka bauta mawa da an je gaban Allah sai su sha ko iblis ne ya ce da ka zo ka ce kai ka ce in bauta maka kaza da za ce ka ganni a ina na tsaka amma Allah subhanahu ala umarnin da ya fara bada Qur'ani umurni na farko da ya fara bada shi ne ya ayyon nasu ubudu ba kuma da ya halice ka don ka bauta mishi a wata ma ce na tuka linafsi wasana'tuka na tuka nafsi na tuka, na zabe ka ne kai kaina ka bauta ma kuma yi maka tattalin duk abin da zai taimake ka bauta mishi ba tare da matsala ba no cikin munan gaba dai nawa kowa ke sai iska nawa ni kowa ke sai yaushe kuma iska iskan baka samu na shaka ba wannan hasken wutan da ranar da ake yi dan kai ne ka samu nagartar rayuwa wannan duhun da ake na dare dan kai ne ka samu nagartar rayuwa dabbobi ga sunan abinci ga nan yaushe ka ji an ce abincin duniyan ma gaba ba shi sai dai jarabawa na can da can na can da can da can domin ka dawo cikin hayacin kai ya ɗan riƙe abin da yake ba na wani lokaci ya ɗan riƙe lafiyar ka na wani lokaci domin ka dawo cikin hayacin ka amma an ba haka ba kullum dafa ko kake yi har yanzu da garin masara har yanzu da garin da har yanzu da garin gero kullum dafa shinkafa kake har yanzu da shinkafa kai wani ma dafa shinkafa abincin ma sai da aka tana da maka kafin ka zo ai mun karanta a cikin kisa ko ranan farko Allah ya halitta kaza rana ta biyu Allah ya halitta kaza rana ta uku ranan alhamis aka fara halitta ba kare ba sai ranar juma'a da wa ka kare ranar juma'a da kai bishiyoyi ya'yan itatuwa ruwa iska filin ƙasa da zaka taka ina ne duka aka tanada maka abincin da zaka ci nama na tudu da na ruwa duk aka tanada maka har da nun nau'in kifaye duk aka tare da maka sannan aka sannan kai ka zo a ƙarshe da nuna maka cewa abincinka ba zai kare ba sai da ma aka tanaji abincinka kafin ka zo kuma a yanzu kana ganin aya yanzu matanka za ta tsuguna ta haihu ɗan kafin wani lokacin ba saba da kai da shi a lissafin adadin kaya a gani in ba saba sai kayanka bai wuce goma ba ko ashirin ko da yake yanzu maza ma suna tara kaya sai ga mutum namiji da kaya talatin wajen nashi ne tsumma zai sa ina za shi wofi to sai ga yaro ka tsuguna ka fi bishi ɓargun fakare me yi rigan sanyi yana da goma kaza yana da ashirin wandon sawa wani ma dozin dozin ne yana da hamsin dimnashi yana gane arzikin sai an gane arzikin makafin kafin sai an tana da arziki kamar kafin ka gudu a halittar duniya ma sai da aka kinsa sannan duk da gama wannan Allah ce ka bauta min ka zan bawa na wasa na tuka na zaɓe ka na hura maka rere don ka zan bawa na sannan kuma ka ƙi duk wannan abin da Allah ya tana da tana don maka ne ya maka ba ka gushewa kuma har yanzu ba ka da lokaci shi kana kana fangan fangan Allah ya kare mu mun Allah ya abin da ya ce inna ma ana abdun ai laisa li haqqu min ar-rububiyya alika a sama da kuka ganshi ba ni da hannu hannuwa kasa da ganta ba ni da hannu rana abu ba ni da hannu wata ba ni da hannu ya suke tattaunawa ba ni da hannu rububiyya halittan ku da aka yi ba ni da hannu hannuwa sannan wala mimma tasbihi Allahu azza wa jalla abadan duk abin da Allah ya kamata da shi ba ni da rabuwa cikin saboda haka ba ni da haƙƙin rububiyya shi sa nake abd bawa tsantsa amma nawa na Allah qawluhu wa qulu abdullahi wa rasuluhu hadani alwasfani asdaq wasfun wa ashraf waɗannan sufofin guda biyu shine mutum gaskiyar sifa a ce bawa amma na Allah ai ka sha ka tsallake in kuma zuwa a gama wannan shelan Allah gashi ya ta kabota mishi kai ka ce ma yana roƙon ka bayan ya kin tsaka kaki to hausa da masu ce wanda yake taron masallaci sai na kasuwa za ka je ka ta wahala duniya ka ci zurga zurgan duniya ka je hidima ga duniya kuma duniya ba ka da kima a cikinta ba za ta maka kima ba ba ta girmama ka ba kuma kai ba kowa bane a duniya kana ganin ka ne a unguwanku a gidanka kana shigowa kana gyaran murya ana ana da wajen zama a wani wurin in ka je duka za ka sha duk girman ka kuwa wani wurin za ka zo shiga wani wurin a ce kai tsayana ba wai kana tunanin kai wani wani ne a fi gana da kamfani kai kana da kaza kana account bankin Najeriya akalla guda hamsin da da ɗari uku da duk kana da kudaje a cikin ka a banza wani wurin in ka je duniya za ka gane ba ke ma kima ba banda kuma ba a sa maka ba a gaya maka da za ka bar duniya ba kwaram za ka zauna kana jira an ji kaɗan tsara zauna a buɗe maka kofa sai a ji ɗirim ta wuce lahira Allah ya kare Allah ya ba mu nasara saboda haka siffofi mafi daraja a ce maka bawan Allah siffa siffofi mafi daraja a ce maka bawan Allah Ɗan saƙon Allah ta bai siffa kamar wannan ba alhazani alwasfani asdaq wasu wa ashrafu mafi gaskiyar sifa kenan ما بدرجنا في فاكنا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كحك من ذعلا صلى الله عليه وآله وسلم من ذعلا باوان نوى من الله وأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله باين الله ما في درجة صفة قباوة قمتون أتي مش باوة الله قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا da bayin mai rahama waɗanda suke tafiya a doron ƙasa ba su ɗauki kansu ba bakin kome ba ai ba musifa ka ɗauka sai ni ni ni wane bai isa ba wane ma bai isa ba wane ni a'a kun sa akwai mutu tsakanin alkihu wal ujub ibn qayyim ya dauki mataki yana su ya tsefe shi ya tankade shi ya rere shi ya tantance bambancin alkibru wal ujub ai ka riga ganin wannan ma bi ba ma kai shi ba bi isa ba kadai ujub Allah ya kare mu su suna tafiya na doron kasa haunan suna ganin su ba komai ne mun san kofan tawadu da kofan afwa ranar tashin alkiyama in an zo shiga aljanna ma ana gode kofofi su kofofin su ba kun ba mutane da yawa tawadu ba a'a kofan afuwa ai babu mutane da yawa babu mutane da yawa wa qala ta'ala wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin wa laqad sabaqat kalimatuna haqiqa kalmanmu ta cewa za za ai nasara ta gaba ta gawa li'ibadina gabayin suwa al-mursalin wato yan sako sune manzanni wasafahumullahu bil ubudiyya qabla ar-risala sai Allah ya siffanta hatta manzannin duniya ga baki ɗaya, sai ya siffanta su da bauta kafin sako ka goga ai sako wani abu ne ke bantacce kaman ka ce shi kamata a fara ambata tunda bangaren bayin Allah halittun Allah bayin Allah ne amma duk halittun Allah manzannin Allah ne kaga kenan a cikin bayan aka zaɓe su da saƙo amma in an tashi faɗin siffanta su da daraja sai a faɗe su da asali bayin dai sannan 'yan saƙonnin sannan sai maganar saƙon ya taho ma annar risala sharafun azimun duk da yake kuma saƙon nan daraja ce mai girman gaske lakin kaunihim ibadallah azza wa jalla ashraf wa a'lam wa ashraf wasfullah wa haqq wasfun bi lakin kaunihim ibadan lillahi azza wa jalla ashraf amma kasancewar su bayan Allah to shi yafi kololuwa na daraja wa yafi kololuwa a girma wa ashrafu wasfullah kuma in siffantawa za a yi shine mafi kololuwan siffantawa wa habbu wasfun bi kuma shine mafi kololuwan abin da za a siffanta da shi bawa ai wannan suna ya kai daraja ai mazala bawan Allah iyaka in mazala bawan Allah ne ni bawan Allah ne kai bawan Allah ne a ce hoton samu ba iri ba ce ko a bayan ma wani ya fi wani mazala ba tsara na ba ne ba tsarin ka ba lallai bawan Allah ne kuma ɗan saƙo ne jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala wani haza ƙaunar sha'ir fi mahabubati a nan malam ya ce akwai maganin wani mawaki, yana ma masoyiyarsa budurwarsa ta kan matsalar larabci matsalar larabci ko ba nan, su shi larabci idan kana neman ka gano asalin kalma akan koma ƙauyuka ne a samu waƙe a samu shi'ir a samu wata waƙa sai a tsago kalmar to kuma aksarin laraba sun yi rayuwa ce irin rayuwar nan ta fataka da nishadi rayuwa ce ta da nishadi iyaka a kawo giya a sha a ɗauko masu molo su kiɗa a ɗauko mawaƙa fara fafatawa suna rera waka to kaga an samu matsala saboda su gazu waƙoƙin soyayya za ka iske suna da bala'in yawa sai kuma waƙoƙin jarumka na ɓarayi waƙoƙin ɓarayi da a nan ƙasa hausa akwai mai wakan ɓarayi ko gambu gambu ki ko gambu yanzu ma mutane waƙoƙin kila dai sai zamfara da yanzu kila suke da wata waƙoƙi ne shi bai in kaga yana waka to barayi ki to amma har yanzu akwai wasu kalmomi manya wanda yake kuma a Hausa in ka samu mai karatun Hausa yana neman ma'anonin su zai kuma cikin wakokin ne Za ka je ce yana so ya fasara maka ma'anan kaza tana da ma'anan kaza sai ya kwacin da waka ya ce gambu ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma dan anaci ya ce ko shata ya ce saboda a cikin waka akwai fasahan harshe iza nan gaji malam ya ce fi mahabubati yanzu ka kana karanta waƙoƙin murul kaisi ko kana karanta bai abiyat na larabci haka za ka yi ta karo da waɗannan baitoci ya ce la ta da'ani illa biya abdiha wa innahu ashrafu asma'i wannan kalma wani waka ta yi zafi Ya ce, la tad'ani illa biya ha saboda so, so da yake budurwan shi ce kani na canza suna ma daga yau suna na da ka gani ka ce ya bawan ta bawan budurwan shi ne bai fa aure ta ma ta da ka gani kawai ni na canza suna daga yau ka kira ni ya ha yawa to shi ke na hankali na ya kwanta ya bawanta ko da a samun muna da mijin ta ce ko mijin ta ce to amma wani lokaci ta can ne bai kamata ma ta ce ba mijin kan ta ce shi ya fi a wani lokaci a wani lokaci kuma ta ce ko kan ta ce ai haɗari ne aiken namiji ba ce mishi mijin ta ce ma ce ta aiko ka ne kai mijin ta ce ne ka ce a Allah ya tsoki na lalace kenan mijin kan ta ce da yi kan ta ce na miƙe na kama aiki yo ka tsauna a gidanka sai an ce maka ba ka za ka gani in za ka zannu. ai ka ba mijin tuce ba ne mijin kantace ne giri na wayewa ba a ce ba ka fita ina za ka nema a to ba shi ne a gidan ai akwai tiya biyu akwai tiya uku akwai rabin buhu ka zama kamana ina ai kantace ya tsaye, na fita ai kai ba mijin tuce ba ne ana ce maka mijin hajji ya gano hawa allah ya tsofe wani nubu kulbunta kaji kai dai miƙe kai washin gurgudan ka biyu sun zaka duka na sumbatu ka samu wani kamar ki ce, bai da bai da biyayya daga gida ka koro ka Allah ya zawaki la tad'ani illa bi abdiha kada wanda ya kare kira na da wani suna kawai da an ganna ce ni ya bawan ta shi na kawai ni wannan ya burge ni kawai an gama fa inna zalika ashrafu asma'i a cikin sunaye na wannan shine ashraf shi ya fi kowanne on top wannan shi ne in kana neman wato in yana wani abu kace mashi ya abdiha zai bari ya saurare ka amma ka kira sunan shi albarka da suke da duk wani ne yake ce ne amma in ka jingina shi da ita suke yaya zo mana kana da mayani ne ko me zai watsar Allah ya sauke wannan malam ya kawo baiti ne nuna maka ko a larabci a jahiliya asali in ka ce wa mutum bawan kaza ka ce mishi bawa ka jingina shi da abin da yake so ka jingina ka ce bawa wanda abu ne to balarabe bai da sunan da ya fi so irin wannan wannan shi ne kawai baluci ai an ta iza aratta an tukallima ne wato malam yana sai fassara wannan baiti yace wannan mawaki da yake ma budurwarsa waka ai larawa an samu matsala yanzu kana karanta wakokin majnun laila gida ne fa yana da wajuruwa budurwan ma ta tashi ta yi aure ta kuma wani gari amma kusan kullum ne da la'asar tun da yana zuwa gidan yanzu ba ta zai zo gidan ya zauna kofar gidan ya zauna wani lokaci yana da taɓa gidan ana a ah, kana san wannan gidan ne cewa ni ba wani da gidan wanda ya taba zama a gidan shine nake tunani wanda ya taba zama yanzu ba shi a gidan tunanin wanda ya taba zama a gidan ne kawai yake shiga zuciya na sai bege ya taso sai zo kofar gidan sai in zauna in na gama fira na da ni da katanga da garu shi ke nan sai ta a na saboda gidan ba kowa yanzu sun tashi sun laila sun tashi sun canza gari a can garin da suka fita je sai aure a can to amma shi tun da sun taba zama a gidan kuma ya taba budurwa a gidan zai je gai da katangan gidan ya dawo Allah ya sauke in kana karanta irin wannan za ka ganta barkatai a ciki saboda haka yake cewa in kana so kai magana in saurare ka ka ce min ya abdiha yawa kul ya abdu fulana ka jingina ne ya kai wawan wanci ka bar sunanta ka jingina man ita to da na ji ka bar sunanta to magana ya taso yanzu zan saurare ka kana da cewa kenan li'annahu ashrafu asma'i majnun kenan yace ai wannan shine sanan sunan da na fito sunan da baban shi ya sa yanka mai rago ya ake gefe guda ba ta wannan sunan yake ba yanzu ya samu sabon suna tunda ya samu budurwa Allah ya tawaki wa ablagu fi zil kuma shi fi kai mutuka wajen in shiru in kasake in saurare ka fa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdun la yu'bad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne shi ba bauta mushi shi Abdullahi ne wa rasuluhu wa rasulun yukzab dan sako ne wanda ba ƙaryata shi jira ake manzala ya ce kaza a ce sam'an wa ta'at mun ji mun bi ba mu da cewa ba mu da zafi wale haza na ƙonu fi salatina inda ma nusallimu alaihi wa nashhadu lahu bi risala shi sa ma muke faɗi lokacin da muke masa sallama muke gaishe shi muke tabbatar da cewa shi ɗan sako ne mai gaskiya sai mu ce wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ko ba ka yi cewa ba in ka zo kana so ka tabbatar in kana shaida kana gaida manzo sallam ko a tahiyyati ko a ina ne sai ka ce wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu na shaida lallai shi annan muhammad abduhu bawan Allah wa rasuluhu kuma jakadansa ne kaga wata kila Allah subhanahu ta'ala ya kokkore waɗannan abubuwa ne don kada sai yan sakonni saboda alakan su da Allah ya zama an dauke su alloli sai aka fa Allah ya mai ya sa su a level din su bayi ne fa bayi ne nashi ba abokanin shi bane ba tsaren shi bane ba sa'o'in shi bane ba ƴaƴan shi bane ballantana wannan musiba a ta a su iyayen shi ke ba ma annabawan ne ake ce musu ake ce musu baba uban Allah ba wani ne can kwai Allah ya kare mu daga fitina Allah ya tabbatar da mu imani fa hadha afdal wasf ikhtarahu an-nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sallam li Wannan wannan ne mafi girman eh, eh, hadha afdal wasu wannan shine mafi girman sifa اختاره النبي صلى sallallahu alaihi wa sallam, لنفسه wanda manzo Allah ya zaba kanshi a wannan hadisi kada ku yabe ni irin yabon yahudu na sa yahudu irin yabon nasara ba yahudu ba afwa irin yabon nasara ko ce mun abdullahi wa rasulullah shikenan ya ishi an gane wannan za mu tsaya anan subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilayka alhamdulillah Allah za ta mana addu'a a yi haƙuri da kaɗan a yi haƙuri ba abubuwa ne